Assalamu alaikum suna na kawo dan sarki kamar yadda kuka sani mawakin Hausa. Ina mai amfani da wannan damar da tallata muku YouTube channel dinmu mai suna muryan Hausawan Kudu. Ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin ayyukanmu. Na gode.